وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، شيء قبل قرأت أن لتاهنا sahihul muslim wanda muna cikin kitabul masajid wa mawadi'us salah muna babu na 20 a cikin wannan kitabi inda imamu muslim yayi yi tarjama babu da cewa babu sujudi tilawa babu ya shi muna bayani akan sajada ta karatun alkur'ani ya yi wannan tarjama amma kuma wasu abubuwa da yawa sun yi baya ciki a Zuhairu bin yin rubin harbin wa baidun lahimna sa'idin wa muhammadun da kullum an yi hayal kaɗan ƙala zuwa hairu haddasana ya haya bin sa'idin an ubaidun lahi ƙala a khabarani a nimna umara أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه أتابع يجد بعضنا موضعا لمكان ذبحته wannan hadisi abinda yake nuna muna cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisi kamar yadda na fi ya rawaito shi daga abdullahi dan umar manzo sallallahu alaihi wasallama kana ya kara alqur'ana ya zan yana karanta alqur'ani fa ya kara suratan fiha fajaratun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sura wanda yake a cikin wannan sura akwai sujada wa yasjudu sai annabi shi sajada wa nasjudu ma'ahu mun yi sujada tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan hali hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makani jabhati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan karatu har ya kai ga aya sujada ya sujada mutanen da azzauni suna sauraren wannan darasin sun yawa kwarai har ma wani bai da inda zai aza goshin saurin sujada domin cinkoso da yawa wannan abinda da yake gwada muna wasu sun yi sajada wasu kuma sun yi imani wasu kuma sun kai goshinsu ga jikin wasu domin a yi sajada don karatun ƙur'ani aka yake faruwa domin wannan sujuda wato ya kasance suna ci wadda jumhurul ulama sun kace a kanta amma imamu abu hanifa kawai ya kabaitu da cewa wajiba ce don haka yana da istilafi wanda yake rabawa tsakanin farilla da wajibi don haka amma kun malamai mai yawa ya karatun ƙur'ani ya huwa sunnatul lilƙari qari wal mustami' lahu amma ƙari wanda yake ba ajinsa yana iya yi don haka shi gomsa wajibi ne domin ga nahi lahi wajen usulu nashi shi akwai bambanci tsakanin abin da an wajibi da farali wanda yake sauran malamai duk abin da afarila wajibi na in ba wurin hajji ba wurin hajji ɗaya da bambanci abu kaza wajibi na abu kaza farila ne amma sauran ibadat duk abin da an kashe ma wajibi to shine farali Allah ya gane da mu حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده hatta ma yajidu ahaduna makanan li yasjuda fihi fi ghairi wato da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yake karanta qur'ani ya shuɗe ga ayar sujada sai ya sujada da muwa har bai kuwa matsotsoniya gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ma ya zan ɗayan mu bai samu wurin aza goshinsa don shi sujada cikinsa kuma wannan sajada fi gairu salati ba cikin sallah ake ba sajada ce ta tilawa kamar yadda mun ka sani akwai sajada tilawa bin ulama fiqil malikiya wuri goma sha daya حدثنا محمد بن مسلى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي سهاق قال سمعت أسودا يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت سورة النجم فسجد فيها وسجد من كان معه lokacin da annabi ya karanta wannan sura ta suratul ya yi sujada cikin ta kuma duk wanda a tare da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi sujada amma ghaira anna shaykhan akhadha kaffan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabati baitun wani dotti be wannan dotti be kawai ya riki wani tafina na kuwa ko kuma turda ya daga wannan duwa goshinsa wa qala yakfini hadha yace wannan ya ishe ni ya ɗauko akuwa ko ɗoko turɗa ya aza goshi ne ce wannan ya isa shi ba zai kai goshinsa ƙasa ba alhari ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sajada waɗanda a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su yi sajada amma shi ga abin da ya ɗauko ya ce kuma wannan ya ishe ni to qala abdullah abdullah ya ce wannan bawan Allah laƙar ra'aituhu ba'du qutila kafiran bayan wannan daga baya na ga mutumin na an kashe shi yana matsayin kafiri wato ko can wannan ɗabi'a da yake ta danci akwai wani rashin arziki tare da shi wannan ne shine umayyatun na khalaf umayya bin khalaf an kashe shi ranar badar yana kafirinsa a to sadda ya da yana musulmi la walam yakun asala maqattu da dai bai ta musulunci ba lokacin da annabi ya karanta wannan sura da ya kai wannan wuri ya da, to waɗanda annan inda yake da musulmin da kayan su sajada to amma shi da ya ɗibi turra sai yake wannan ya ishe don haka an kashe shi a badar yana matsayin kahiri da ɗaya bai musulunta ba ba wai ya yi musulunci daga bayan dawo ba a wannan hadisi kamar yadda wasu ke zakuwa da shi wurin tafsirai na malamai ƙarƙashin wannan sura suratun najmi wannan dalilin da suke zakuwa da shi bai inganta ba a wannan hadisin an yi shi domin annabi sallallahu alaihi salama da ya sujada wanda ta da ya sujada duk wanda a wurin nan wanda ya halarci karatun manzon Allah daga cikin musulmi da mushrikai da aljannu da mutane kowa ya sujada wannan hadisi Abdullahi dan Abbas ya faɗi shi a hayyar watsu wato ga duniya cewa mutanen Makka sun musulunta gaba ɗaya alhali ba haka bane alƙali iya ba rahimahullah ya faɗa ya ce dalilin da su ga abin ɗan masaudu ya faɗa an ce ita ce farkon ji da ta ji daga manzon Allah wannan shine dalilin da su don haka wannan shine abinda a tawilin wannan hadisi amma waɗanda ke zakuwa da shi ƙarƙashin wannan aya can ta cikin suratul najmi ta ce annabi ya yabi abin nan gumakansu wannan kirina ba gaskiya na ba wanda malaman tarihi suna ruwaituwa da mufassirun cewa wai dalilin wannan sujada abin da ya gudana ga harshen ma'aiki na yabo akan gumakansu su mushrikai a cikin suratul najmi to wannan ƙarya ne bai inganta ba babu shi geha abin da shaharci ruwa babu shi geha abin da shahar hankali domin yabon ababen bauta waɗanda ba Allah ba kufurin sai Sahirci ne tsitsa yaya zai gudana ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba jingina wannan zuwa ga ma'aiki ko zuwa ga halittar manzon Allah wannan ainihin banna ne ba mai waɗin wagga magana kuma in ba shedan ba kuma shedan bai da ƙarhin da yake da iko ya samu tasalludi akan harshen manzon Allah saboda haka ko an ga wannan wajen yaye-yayen masu tafsiri masu yangan dare to a yadda wannan ba haka bane Allah gane da mu hmm. na eh bari mu kare حدثنا يا ابن يحيى ويحيى ابن عيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يا ابن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن يزيد بن قصيبة عن ابن قصيد عن أداء ابن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة مع الإمام wannan shi a ɗa'um ne sari ya tambayi wato a zai bin sabisi cewa ana karatu tare da liman in liman na karatu ana karatu ta ƙada laƙira a ta ma'al fi shai'in ba a karatu tare da liman cikin komai wadda ama annahu ƙara ala rasulun sallallahu alaihi wasallama wannan jim izahawa fa lam yasjud muna tare da kuwa eh, kaga hadisi ya hada abu biyu ya tambayi zai dubi sabitu sakataren manzon Allah wane ne ya tambaye shi ada ibn yasari shin ana karatu tare da liman yace ba a karatu tare da liman cikin komi sannan ya kuma riya cewa ya yi karatu ga manzon Allah suratul najmi amma bai yi sujada ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ba annabi ya karanta bai sujada ba suratul nabi so a in muka dubo ya hada mana abubuwa guda biyu cikin wannan hadisi waɗannan abubuwan guda biyu kowanne muhimmi na na farko dai an tambaye shi shi ya tambaye zai ribi sabitin radiyallahu anhu an alƙira'ati ma al'imami fa ƙala ma al'imami fi shayin yanzu yin liman na ba da sallah ta asirci ba mu karatun fatiha in liman na ba da sallah ta bayyane yan akwai da aka asirta ba mu karatun fatiha gare su to ga fatawar zai sakataren ma'aiki sallallahu alaihi ya ce babu wani karatu ga mamu ina gani na ba za a karanta komi ba la qira'ata ma al-imam fi shay'in to to wannan hadisin da shi imamu abu abu hanifa ya hujja radiyallahu anhu da waninsa ga wanda ya ce ba a karatu tare da liman a cikin sallah sallan nan ta asirtawa ta ko ta bayyanawa kwata-kwata iliman na gaba yana karatu kowa ya kawo baki ne bayyana aka yi ko asirci aka yi duk aiki don mi don wannan hadisi na cikin muslim wasirul mamu sirrul imam ko ba haka ba to shi a masa ba bai ta so ba kwata-kwata ba a karatu to amma mazhaba imamu shafi'i shi kuma karatun fatiha wajibi na ga mamu a cikin sallar asirci nan kuma karatun fatiha wajibi na ga mamu a cikin sallar da ake bayyanawa amma liman iya ya saka tashi idan ya kai fatiha sai ya shuru ma sai su jaye fatar su ma eh sannan sai shiga da sura masabin imamu abu imamu yake kenan amma ko shi akwai kauli biyu a mista sun kace haka yace domin suna da dalilai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an suka ce hadisi na biyu yace idza kuntum khalfi fala taqra'u illa bi ummul qur'an wannan shine hujjat shafi'awa to anan su ko malikiya abinda suka ce illiman na karatu a sirki to babu komi an so mamu shi ma ya karanta fatiha amma wurin asirtawa to in bai yi bawa babu komi amma go imamu abu hanifa shi kam go imam shafi wajibi na to amma shi imam abu hanifa ya yi hujja da wannan hadisi cewa ba a karanta cikin komai wanga mai wannan bayanin shi ne sakataren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ka rubutun wahayi zaid bin sabit to aurin su na biyu sun ce wato wai dama abinda ake magana kana a karanta fatiha ba wani karatu ga mamu to amma ai wannan tawili na tun daga nasi karara Allah ya ganar da mu to to sannan ya ce wa za'ama annahu qara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan najmi wa lam yazid ko ba an karanta wannan wannan hadisin ba eh cikin wannan hadisi ya ce kuma ah, shi wannan ya ya ce yariya shi zai bin sabit zama yi eh. zama yana ɗaukar magana ne yana daukar hakika yana daukar kuma mutum ya faɗa amma akwai musu cewa ya karanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan najm idza hawa fa lam yasjud amma annabi bai sajada ba wannan shi kuma shi a imamu na Malik rahimahullah da kuma malaman da sun kai muwafaka da shi cewa babu sujada ta karatun qur'ani fi mufassir eh don haka sujada da an ka samu an yi cikin suratul najmi da idan sama'un shaqqat da ya kira bismi rabbika suka ce mansukhat bi hadha hadith an share su da wannan hadisi don haka yau babu su don haka a maluma dai waɗanda ke son su masu tabbatar su ce sun kawo dina su yi magana a kan cewa hadisa abdullahi dan abbas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam inda aka samu wani hadisi ga abdullahi dan abbas wanda abi dawo da ya ruwaito لم يسجد fi شيء من المفصل منذ تحول ila al النبي annabi bai sajada ba ga mufassal tun lokacin da ya juya daga makka kuma madina to kaga nan wasu maluma sun jo su hanyar sun kace wannan hadisi yana da rauni to in yana da rauni wancan yana da rauni na muslim a'a suka tabbatar da hadisi abi huraira wanda an ka ambata nan cikin musulun da za mu zo kai ne to amma maluma sun ce malamai sun haɗu bisa ga cewa musuluncin abi huraira musuluntarsa radiyallahu an ya kasance shekara bakwai ga hijiran manzon Allah shekara bakwai da hijiran ma'aikisar lalisulama abin huraira ya musulunta ya zo madina wurin manzon Allah to in muka cire zai ka shekarun tare da annabi nauna amma duk da haka wannan dai shi ne hujja imamu na malik da sauran suka yi muwafaka da shiya cewa babu sujada a cikin mufassal domin wannan bawan Allah da ya ce ya karanta qur'ani ga manzon Allah kuma mina na karanta suratul najmi falam yasjud fiha Allah gana da mu mm na'am muna tare da ku ko mm حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك أنا عبد الله بن يزيد مولى أسود بن سفيان أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم أبا هريرة يا كرم تاكدي في ذلك سماء شقت فسجد فيها يا يسجد أشكو أن سورة فلما صرف أخبرهم lokacin da ya juyo kuma ba su labari annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba fajada fiha annabi ya yi fajada cikin ta kaga yana tabbatar da hadisan da an ka magana kansu وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن العوضعي ها يا جل ذلك قال وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن شام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنين بما يصابوا لإلهم ونه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناجد قال حدثنا سفيان بن عيينة ana ayuba bin musa ana da ibn mina'a an abi huraira qala sajadna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un shaqqat wa qara'a bi rabbika mun yi sajada tare da manzon Allah da ya karanta suratul inshiqaqi kuma mun karanta da mun yi sajada tare da manzon Allah da ya karanta suratul duka dai waɗannan hadisai su ne da'awa wajen imamu na malik da cewa an shahisu وحدثنا محمد بن رمه أخبرنا ليس أن يزيد بن أبي حبيب عن سواد بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني محزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا سماء انشق وقرأ باسم ربك النبي يا سجد أشفي إذا سماء انشقت بقراءة باسم ربك نعم وحدثنا هرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وتشيما يا سامير وانا حديثي نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن بكر بن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة من صلى تعالى أبي هريرة صلى العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها يسجد وقلت له ما هذه السجدة وقد جاء وجعي جمالا فقال سجدت بها خلف أبي قاسم يجي لا يسجد على إتبايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه ban gushewa ina sajada da ita sai na gaba da Allah wa qala ibn ala fala azalu asjuduha ban gushewa ina sajada ta wannan ya nuna abi huraira shi ya zarce yana yi haƙashin rayuwarsa in ya karanta yin shiƙaƙi ko ya karanta zuwa sulƙarami yana sujada haddasani amurin na kido haddasana isa mai yunusa ha ƙada wa haddasana abu kamil haddasana ya zidu ya ani ibn zuwa'in ha ya jo da iznadi ƙada wa haddasana ahmad bin abdata haddasana suleiman bin akadara kulluhum an taimi da hadal iznadi gairu annahum la ya ƙulu khalfa abi qasim sai dai su boke ba annabi Muhammad ba wa hadathani Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala hadathana Muhammad ibn Ja'far hadathana Shu'batu an Ada ibn Abi Maimunata an Abi Rafi qala ra'aytu Aba Huraira yazdu fi idha sama'u shaqqat naga Aba Huraira yana sajida a cikin idha sama'u shaqqat fa qultu tazjiru fiha fa qala na'am kana sajida a cikin fi eh ra'aytu khalilina ga masoyina sallallahu alaihi wasallam ya zuru fiya yana sujada cikin ta wala azalu azuru fiya hatta alqaf ban gushewa ina sujada cikin wannan sura sai na gaba da manzon Allah qala shubatu qultu annabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace mai annabi yace mai eh wannan duka dai abin da yake nunawa shi har ya bar duniya yana sujada akan waɗannan suru azabin surori in ya karanta su eh, tattare da wasu hadisai da suka yi gwadi cewa waɗannan hadisai su ma an shahe su hmm. to taje da karatun Kur'ani kun gani an karanta hadisan da ana yin to amma ana yin da wani sharaɗi domin ba mutum na karatu ɗai shi sajada ba da mi za a yi da mi ta halatta kuma ya an yi da mi take inganta to sajada karatun qur'ani tana inganta da abin da ke ingantar da sharuɗan duk da sun ka tabbatar da nafila ita ma da wannan sharaɗi take inganta a kamar mi tsarkin abin na hadasi da na habasi sannan kuma sitartar da al'aura fuskantar ɗakin Allah kuma ba a yin sujada sai an kai an cika wannan aya wadda aka karanta mai sujada kuma ba a yanta lokutan da an ka hana sallah domin a wasu sun ce yana halatta a yi ta domin ita zawatu sababinta ita sujada tilawa akwai dalilin da sa'ida eh kamar irin yanzu ga kaga ba a sallah yanzu ko wasu na ganin tana halatta amma wasu na ganin akwai karhanci amma dai wannan matsala khilafiya ce gun malamai don haka an wasa Allah ganar da mu so hmm. mu zo babu sifatul julusi fi salati wa kayfiyatul wad'i yadaini ala al-fahzaini a siffar zaman da za a yi cikin sallah da yadda za a aza hannuwa guda biyu akan cinai wannan babu abin da zai karantar da mu kenan حدثنا محمد بن معمر بن ربيع القيسي حدثنا أبو هشام معزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama in zama cikin sallah ja'ala qadamuhu yusra yana sai ya dudduge ne na hagu bai na fahe zai tsakanin cinai wa da ƙwabrinsa wa farasha adam hulun na sai shi hida dubi gine na dama wa ba a yadda hulun yusura ya aza hannu ne na hagu a laruku bati hulun yusura bisa ga gwiwarsa ta hagu wa ba za a yadda hulun yumna ya aza hannu ne dama a lafa hizin hulun yumna bisa cinya ta dama wa ashara bi isba'ahi wato sai ya yi nuni bi izba'i gida ya tasta wannan wadda ake zagi da ita hmm. wannan shine sifar zama cikin sallah wato ko zama cikin sallah akwai yadda za a yi shi akwai kuma yadda ba a yarda a yi ba ba zaɓi ɗaukina ba hmm. uh, zama na tafiya ta farko ya saba ma zama na tafiya ta biyu wanda ya san abin da ake kira sallah da ya zo iske liman da wannan zama ya san sallah ta kai inda limanin nabihi ne na'am bari mu zo haddathana qutaybatu haddathana laysu an ibnu ajalana ha ya jo da iznadi qala wa abu abubakar ibn abi shaybata wa lamdu lahu qala haddathana abu khalid al-akhmar an ibnu ajalana an amir ibn abdullah ibn zubair an abihi qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u wato idan annabi ya zauna yana addu'a wa ba'a yadahu al-yumna yana da hannun dama ala fahin zihilunna bisa ga cinya ta dama wa yadahu al-yusra hannun nagu ala fahin zihilun bisa ga cinya ta hagu wa ashara bi isba'ihi yana yana nuna da yatsarsa as-sababa wanda ake zagi da ita هو ba ابهامها ابهامه yana هذا ban ورجن فعلا ala izbihil yusra ala bisa ga ta abin nan bisa ga بس ga wannan yatsa ta tsakiya wa yulqim kaffahu sai sai dan barar da tahinsa na hagu akan gwiwa wangana wangana wangana da daga wannan haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake نعم وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة إن النبي يا زونا cikin sallah وضع يديه على ركبتيه yana aza yatsokinsa wato hannuwansa bisa goyensa wa rafa'a izba'ahu sai daga ya tsasa aliya ta dama allati tali ibham wanda ke bin babban harki fada abiha fi addu'a da ita wa yadhu li sarahu na nagu ala rukubati bisa goyewa sai alfara ta hagu ba ha alaiha yana mai shi hidata akai haka ake zama وحدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن muhammadin hadathana حماد بن salama an ayuba an nafi'in an ابن umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi tashahhudi in annabi ya zauna akan tahiyya wa za a yada hulu sulaina da hannun hagu ala rukubati sulaina sun gura ta hagu wa ba a yada hulu na da hannun dama ala rukubati na bisa ga gura ta dama wa qa'ada thalathata wa hamsina sai kulli wato abin 53 haka ne ke kullawa in mutum ya zauna yana ta yayi haka ya kul nawa ya kulla hamsin da uku wannan ba ba ba ba hamsin ba to ga uku haka na hakulla wa ashara bisa baba sai ya tsora nuni da wanda ake zagi da ita hmm. wannan malaman malaman hisabi abin حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن مسلم هناكو ابن ابي مريم انا علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال راني عبد الله بن عبد الله بن عمر وانا ابعث بالحصى انا واساد da في الصلاه sala cikin فلما falamma sarafa nahani lokacin da juyo sai ya kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sanau bari aikata kamar haka manzon Allah nayi fa qultu wa kayfa ka wa kayfa ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sanau ya annabi ke aikatawa qala kana idza jalasa fi salah annabi ya zan in ya zauna a cikin sallah wa ba kaffahu al-yumna yana altahi ne na dama ala fahihi al-yumna bisa ga cinya ta dama wa qababa yana damƙe asabi a huyatsoci ne kullaha dukkaninta wa ashara bi azmuhi allati tali ibham yana nuni da yatsa mai biyan babban hanci wa wada kaffahu yusra yana aga kuma tahin sanagu hagu ala fahihi yusra bisa ga tahin ne na hagu wato kenan ba a dahi ba a bari abin da yatsa na wasa sai dai a aza bisa ga cinya ko aza bisa ga gwiwa aha na uku in ka zauna kana ta yi a kaka kai eh to hamsin da uku ba eh ba ga zero ba ko babu zero eh to zero nan da ba ga ya ta kai ba ka ba ka ba ka riƙa wadanda ba to ga albiya wannan uku kenan ka fahimta ko to sannan wannan zero da annan bayanta eh ga albiya biya in zaka biya haka zaka yi to in zaka hamsin a haka eh madalla to in an kai in an kai mai matsayin biyar sai an ka to sai an kai an kai uku ya ga nawa eh? eh to shi ne eh nan in kuma haka yi kuma duk zero na in haka ka yi zero na haka in ka yi haka zero na in ka yi haka kuma zero na ga yi ga uku nan ga uku ga eh, ina uku ta eh a to eh, a eh biyu a a biyu ta larafi a gawar tafi eh banji ba a to kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai a'a guda dai haka gare ta ko sun ka su zau ku saka a'a to to to gare ya kasa to ka gani eh to eh ce abin nan na masu sabi ne suna sun sun hakula da wannan sun kace wa kada salatu wa hamfina eh magani ba? ta cin adalla ina muki ibn abi umara haddasana ibn abi umara haddasana suyanu an musulmin bin abi maryam ana limin abdurrahman al-mu'awiyu kada sallaitu ila jambi ibn umara na yi sallah gehe abdullahi dan umar fa zakara na wa hadisi malik ya ambata irin hadisin malik wa za da qala subyan wa kana ibn sa'id haddathana bihi an muslim thumma haddathanihi nihi sanan muslim ya bani labarin sa wannan babu shi ma ya kashi babu salami litahlil min salati inda faragiha wa kayfiyatihi a wannan babu shi ko abin da ke so karantar da mu'a sallama domin warwalewa hita sallah wato kenan don a halatta abinda an ka haramta kuma gun karewa sallah da kuma haƙiƙanin yadda ake yi a hita sallah wannan ba da abin da karanta da mu kenan to mu zo a haddasa na حدثنا زهير harbin haddasa na هم سعيد an shu'uba. an al-hakami wa mansur an mujahid an abi ma'mar muna tare da kuwa eh daga abi ma'mar anna amiran kana bi makkah yusallimu taslimataini wani basaraki ya kasance makka in yayi sallah yana sallama sallama duk assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum wa فقال عبد الله Allah alikaha da sai wannan bawa Allah ina ka ina ka fahimci wannan kai sallah ka gama kai sallama bi ina ta gano ina ka fahimci wannan qala la ka mu fi hadisi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ba'alu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaina aikata haka ay sallah ay sallama bi kuna tare da kuwa wannan hadisi ne shi karantawa eh ah, mamakin suka wannan sarki yana sallama ne anna amiran kana bi makkah ta taslimata wani sarki a garin maka yana sallama duk in ya salla ah, sai abdullahi ya ce mai anna alik shi ina kin fahimta haka kai ƙalal haka hakam sai haka mai ce fi hadisi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabalu manzo Allah ya bayyana aikata haka ba ko alama su abin sun tasiri sallama guda amma sai gashi wani dattijan sarki yana yana abin nan na sallama ne to bari mu kare sai bayani yake wa hadathani amr ibn hanbal hadathana ibn sa'id an shuba an al-hakam an mujahidin an abi ma'amar an abdullahi qala shuba rafa'ahu marratan wani lokaci yana dauka hadisi ya mai rab ya zama hadisi marfu'i wani lokaci kuma ba haka ba anna amiran aw rajulan mai riwaya shakka wani sarki ko wani namiji sallama taslima sai ya sallama sallama dau fa qala abdullahi anna alikaha ina ka fahimta hakan ga ka zo ka mutane wani abu na daban ana sallah ana sallama guda ta zo mutane sallama biyu muna tare da kuwa wa dasna ishaq bin ibrahim أخبرنا أبو آمر الأقديم حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نازي إلى غنم منظوم الله يسلم عن يمينه وعن يساره نازي إلى غنم منظوم الله هنا سلم وحبو غري إلى مغريشي لكم أبو غريشي hatta ara bayada hadi haɗin da hasken kundu kukin manzon Allah to kun gani anan shi imam muslim ya gina wannan babi da waɗannan hadisai guda uku maganar sallama don hita sallah ya an ƙari da yadda za a hita sallah ku ba da sallama ba shi a ma'anar wa kai kaifiyati sannan tafiya ta hita sallah wajen sallama ana iya ta sallah da sallama ɗaya ana iya ta da sallama to waɗanda da sun ka gawon gabawan Allah ya yi biyu sai ka ce aina ka samu wannan suna ka tole ita sai wanda ya ce a manzon Allah ya na haka don haka kakwai mai musu ya zo da abin da annabi abin muna tare da kuwa kun gana su ba musu suka yi sallama guda ko sallama biyu ba ya zo da abin da abba kokarin suna mamakin ya yace ku tsaya manzon Allah na yi akwai wata magana dole rikicin da za ku yi reshe na ku rikici amma tushe lahi alwani sai ni a wani jidali to duka ga wannan wannan shi abin abinda imamu shafi'i yi hujja da shi da kuma wasu daga cikin salaf cewa an sunantar da yin sallama ne shi ko imamu na malik shi da wasu jama'a suka ce su ko an sunantar da sallama ɗaya ba duba suna da hadisan da sun ka jingina gare su masu yawa to sannan malamai gaba ɗai waɗanda ake in an ce mallan ulama waɗanda ake ƙida da su mallan na to sun yi ijima'i sun haɗu cewa ba abin da waje ba sai sallama ɗaya shi yau waje ba wanda ka sallama biyu in yayi guda to an so shi wata in yayi wajen dama shi wata wajen hagu wanda ko guda shi kai to an so in ya bugo to shi watsa ta gaba huska ta sai wanda amma bigan liman to a in biyu ya kai hisan ya ta farko dama ta biyu hagu akwai rigima babu rigima don haka duka maluma sun ce bisa ga wannan in kaga rigima sai wanda bai san mi ake kira ilmi ba Allah gane da to mi a matsayin sallah ma rukuni ta daga cikin rukunan sallah farilla ce daga cikin farillanta sallah ba ta inganta sai da ita wannan shine masabar jumhurul ulama من الصحابة والتابعين ومن بعدهم tun daga sahabban ma'aikin sallallahu alaihi sallama da su da wanda baya gare su amma imamu abu hanifa kawai ya kadaitu da cewa sallama bayan an ƙara sallah ta muna tare da kuwa ya an gama sallah kwata-kwata a sallama a yi ta sallah na in ji limamin sani abu hanifa aka ce aka raba kallahu don ya ce a hita sallah na saduwa da kowane irin abu ba sai sallama ba ga magana imamu abu hanifa duk abin da ya zai yana iya kori sallah to ana iya hita sallah da shi sallama magana hadasi tsayuwa da abin da wani ci wannan yana gama hiya ya sallama bai sallama sai ya rigi imam abu hanifa ce ta yata ya gama sallah ya haita sallah da tusa ko ya gama sallah ya sallama bai sallama sai ce kai yi komin kayan nan an ka ba sai ta yata ta ya gama sallah ko yana gama sallah ba sai sai tsora dubi riga ta yana kakabewa ya dauki wala ta kakkabe sai ta sai ba da bai ya gama sallah sunna ɗaya bai amma wannan shi ɗaya ke banta da wannan ga masaninsa sai in ka so kace mutane kai to Allah ku sai ko gama sallah ba sai ya sallama ba ki dai kira aboki ne sai ta taya shin eh to ya an ka ce da eh, yana da hujja don imamu abu hanifa imamu abu hanifa ku kasan wanda a gidan ku ya shi ko akwai wanda sun mai eh, kuma ko ka so ka ɓasai bai ɓacewa ba ba ta na ba ya riga ya wuce ko ka so ka jahilta shi ilimi na riga ba jahilina ba to a za a yi da haka ashe kenan mutane su baka sulaya ta bakin wani kuma na namu yace kwaso shi rikici yana yawa yace don me an kace kaulani an kace khilafa an kace taraddud yace in ina so rikici sai to gura yan tsayin kantari duk an ka buga yan tsayi na nan sai a ci jirani da ni gashi waje waje amma sai ga magana yace rikici jirali ai ko so shi shi na ya to Allah ya ganar da mu aha man ji ba hmm. wasu ya ta abin da bai da <laughs> kuma shi an mai sani na harku Hey. a amma dai bai gane ba da abin yake ba eh wato wajen abin nan ilmi na na usulu usulul fiqi shi ga nashi fahimta ta abin da yace shin al'amru mamniyun ala al-khawf aw mamniyun ala tarahi yace mamniyun alal qawl wannan shine mazhabin sauran malamai amma mamniyun ala karahi shine mazhabin imam abu hanifa yanzu garai idan kan mallaki abin zuwa makka yanzu ga musamman malik da sauransu in kan mallaki abin zuwa hajji ka taba zuwa hajji ba ni ya tafi gare ka eh kai maza ko ka tafi ko to shi gare shi ba sai ka maza ka bai mutu kana da kudurin tahiya idan ko shi kana da kudurin tahiya ka shi kaɗa tahiyar ba shi shi garai in abin ganka ba kan maka amma ga bisa ga wannan ka'ida ai ce su malamai suka abin in ka karanta tasar khalil tana jira yana cewa mun mata wasu da wakati bila walam bila ada'in walam ya'as illa an yazunna al-maut wanda ya mutu tsakiyar lokaci ba tare da ya yi sallah ba wadda abin nan lokacin walam ya bai lahi ba illa an yazunna al-maut sai inda ya zaci mutuwa wannan kam ga lokaci ba farko ba gashi bai kai karshe ba gashi Allah ya mai cikawa kuma ga bisa ga abin da yake akwai haɗari Su wannan asina amma in bai zaton mutuwa za komai ta yi to wannan bai sa'a Allah ba to kaga mu yanzu an yi wannan an rubuta wannan nassi tun tuntun amma su an sun rubuta wannan nassi ba su da waɗannan asaba amma mu na su ga shari'a ga hukunci an aji amma a wannan lokaci abinda ya wannan hukuncin da an ka aji bai da sabubba waɗanda yana iya faruwa maza amma ga hukunci amma mu yanzu ga da ba mu da su mu yanzu yanzu duk wanda ya shiga mota ta kai hamsin ana gudu da shi me aka zato yanzu wanda ya hau jirgi ya tsalle da shi ya sama babu girma babu arziki shi na sama an kace jirga lebur sai ni eh? ko bai a ce a ce ba da duk yan kace ya tashi an ka ce rabo ne da ƙasa mina na zuciya dubu talatin ara tara kilo da kai ce yanzu na mota ko bai da hali yayi Allah ya gane da ma. na'am

abin da an ka ce dai yana yi hatta ya rasa haka waje haiti assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi amma ba alaikum salam bare kari na'am ya hmm. a yi ya yi ta sallar da ya shi na sun ka ijima'i guda ita waje wanda za ta bi suna ta don haka ashe kenan wanda ya yi ta biyu ƙara ana yi wanda sun ka fahimci suna na

haka eh, ya gwada musu wani aka Eh, ya gura musu wada aka yi saboda haka in dai gida ya yi ya ce su gyara to gobe ya so a ce alaji ba ka yadda ka zan liman ba a'a sai a haɗa mai karatu in bai bari wani yau shi ɗaya masallaci da shiya sai a bashi da shi da ɗaya ne sai ta sallar su sai su yi tara ka tani eh, tsarar wani fiya shi yi rafiyar da abai ya shi yi rafiyar na abai da amina alaikum salam eh na'am a ai wannan salama ka san ba liman kai ba mamu kai idan liman ya sallama mai sallama guda to mamun da abba gare su ko uku su kai dama ga liman hagu in akwai wani in babu kowa hagu biyu ya kai. dama ga liman shi kenan ah. Ah, in kana biya hadu. to wanda littafi na Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kafin gabatar da wanda zai addu'a ana sanar jama'an musulmi insha Allah ranar asabar mai zuwa akwai wa'azi na ƙasa a garin Abuja da kuma lancin insha Allah Muhammad wa rahmu Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim اللهم اغفر لنا وارحمنا وهدنا وارزقنا وعافنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منه والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يا الله wannan malami da ke karanta da mu Allah ya kara rayuwarsa albarka kara mu iliminsa albarka Allah ka yassare mai al'amuransa gaba daya Allah ka yassare muna al'amuranmu gaba daya ya Allah ka albarkaci rayuwar mu da tashi baki ɗaya. Allah ka wazuri amma albarka Allah ka shirye mu da 'ya'yanmu. ya Allah ka sa rayuwarmu ta zo ƙarshe muna masu imani da kai ya Allah ka taimake ka karbi ayyukanmu kyawawa ka yahi mana kurakuranmu bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoro na sharri Allah kare mu gare shi ya Allah ka taimaki addininka na masu taimakon addininka a marasa lafiyar mu maza da mata na gida da na asibiti Allah ka ba mu lafiya baki daya ya Allah abin da ke damuwa na rashin lafiya Allah ka yaye shi abin da an kai na jinya Allah ya sa da zan fara ga zunubai ya Allah waɗanda suka rasu iyayenmu da sauran yan uwa musulmi Allah gafarta musu ka rahama cikin kaburukansu su ka yahe musu kurakuran ka sadar da su da Annabi sallallahu alaihi wasallam mu da adda rayuwa Allah ka sa rayuwar mu ta amfane mu idan kiyama ta tsaye Allah ka ba mu takardun ayyukan mu da hannayenmu mu na dama Allah ka ba mu aljanna ku da rahmatka Allah kare mu azaba wuta اللهم أنت مرتنا بدعائك وتنا بإجابتك ودعوناك كما أمرتنا واجبنا دعاءنا كما وعدتنا لجلال الكرام اللهم تبع خراجنا أليما وعلى قضايا قدير وامن علينا بقضايا قدير يا ميسير كل أمر أسير وتسير أسير عليك يسير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسآله وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين